الرجيم وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالله وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتقون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 mahalarta wannan majalisi mai albarka tun daga malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da elders namu da tijai rukta da su a nan da matasa da iyayenmu mata da kuma 'yan jarida da sauran al'umma baki ɗaya mu ne muka sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haduwa yau muna biyar ga wata Ramadan hijira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 22 ga watan biyu miladiya shekara 2026 suna roƙon Allah maɗaukacin sarki yadda muka taru na Allah ka tara mu aljanna Allah ka sani muna da bukatu gare ka iri daban-daban Allah kai ka biya bukatun Allah ka biya muna Allah ma damuwa a rayuwa Allah ka yayi ma damuwan mu Allah mu roƙe Allah ka ba mu aljanna Allah muna jin tsoron wuta Allah ya kare mu gare ta yan uwanmu da ke cikin hali na rashin tsaro Allah ka kawo musu dauki Allah ka tausaya musu ka yaye musu wannan damuwa ya kuma Allah mu roƙe ka ƙasar mu Najeriya ka zama da mu lafiya jihar mu ta kabi Allah ka zama da ita lafiya mahukuntanta Allah ka haska musu ka azabta da abin da a daidai local government mu da yankin mu na argungu duka Allah ka zama da mu lafiya Allah duk abin da ka hirgita mu Allah ka san shi Allah kai mana maganin shi lamuna roƙonka wanda ya ɗauke wani nauyin wannan karatun da girma doka ji Allah ya saka mai da alkhairi da sauran masu taimakawa ga wannan aiki da 'yan kwamitin masallaci duka muna roƙon Allah ya saka maka wani alkhairi yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani karatunmu na jiya mun fanso ku Ali Imran aya ta ɗari da biyar, aya ta ɗari da hudu. yau kuma za mu tashi aya ta 105 a cikin wannan sura insha Allah karmaka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد tuno karatun jiya Allah ya muna bayanin cewa umarni na aka yi a samu wasu jama'a waɗanda aikin su wa'azi suna kiran mutane zuwa ga alkhairi suna koya musu arwalla da sallah da tsalki suna karanta da su tauhidi kadai da Allah su raba su da shirka aikin su kenan Allah ya ce lallai tabbas a samu cikin al'umma ga masu wannan aiki kuma wallahi an samu masu wa'azin da aka cikin al'umma ga suna da yawa suna suna ta wa'azi daga cikin alfarmar da Allah ya ga al'umma masu wa'azin suna da yawa Allah bai taba al'ummar da adda masu wa'azi ba kamar ga al'umma Allah ka na kai da wasu. da kowane yaren duniya akwai masu wa'azi akwai masu yi da turanci akwai masu yi da indiyanci akwai masu yi da larabci akwai masu yi da hausa akwai masu yi da fulatanci akwai masu yi da zarma malam ga masu wa'azi na cikin duniya suna suna yi kowanne iya kokari ne amma matsala rabo kawuna shi abban matsala in kuna wa'azi kanku bai haɗo ba burke addini da kewa matsala saboda shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala takunu ta tafarraqu wa ikhtalafu kana ku zamo kamar waɗanda suka suka rarrabu kuma suka saba min ba'di ma a humul bayyinat bayan da hujjoji bayyanu sun zo musu sai suka sassaba suka kasu kashi daban-daban kuma suka sassaba Allah ya ce kamar Yahuda da Kiristoci sun kakkasu sun rarrabu iri daban-daban min ba'di ma a humul bayyinat bayan hujjoji bayyanu sun zo musu sai Allah ya ce wa ula'ika lahum azabun azim wa'annan mutane masu rabuwa suna da azaba mai girma masu saba ma addini suna da wata irin azaba mai girma a wurin Allah ga tashin kiyama Imam Ahmad ya rubuta hadisi lokacin da manzon Allah ya zo Madina yayi sallah az-zuhr sai miki ya kira musulmi ga baki daya yace musu ahlul kitabain ma'ana ke yahuda da sun kasu kashi 72 al'umma ta ita ko za ta kasu kashi 73 dukkaninsu yan wuta ne sai al'umma guda jama'a guda ƙungiya guda su ƙi ka shiga al'umma sauran duk wuta sun kai amma kuma da sunan mutum ne. ga alƙe da kalmar shahada amma kuma abubuwan suke yi sun saba da shi yasa jama'a aka san mutum ya tsaya ya dibin miman Allah yake a kai da sahabar idan kai haka nan ka huta wani addini na ake da littafi ahadari ishmawi iziya risala saurin littafai duka arba'una hadith bulugul maram riyadus salihin wani addini na ake da waɗanda littafai malam duk abin da ka fara yi na addini su lasa wanda akwai su in babu shi ka aje gefe wane ina an ka samu wanda abu da aka yi ba a samu ba to bari mu tsaya nan inda muka iya kahin mu gama kahin a kawo wani mu sani amma wani zai sai zuma da wani abu da kai ya gaya ma cewa ai abu kaza mai kyau na to ina an ka samu shi ina manzo Allah ya karantar da shi babu mana sai ka faka shi gehe kai abin da ka gani kai abin da aka karanta shi ka cikin littattafai amma matsala duk ba ta yi mutum sai ka ga ya kama wasu abubuwa daban waɗanda ba ba irin waɗanda ubangiji Allah ya kare shi na Allah ya ce duk masu tattawa ba addinin su kakkasu su rarrabu Allah ya ce wallahi suna da azaba mai girma ran tashin kiyama duk wanda ya tashi gaban Allah da aqida da ba su da kyau Allah ya mana sai Allah ne azaba ubangiji Allah ya kare لكن سيجزى يوم تضاوى الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم hmm. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ɗaukacin sarki shirar za a yi musu azaba su waɗancan masu kakkasuwa ga addininsu yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wuju yini ne wadda wasu muskoki za su yi fari tas wasu zuki za su baki irin ranar tashin kiyama za a ga mamaki akwai wanda kuma su ko tukara ne wani gehe fari gehe baki wasu huskoki suna farare tas Allah ka saba cikin su suna Allah madaukakin sarki yace ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Ta ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Allah madaukakin sarki yace kana ganewa ga huskokin su hasken ni'ima shi wani mutum da ya hito kabari ne rasa ce kiyama kana jibin hukka sai za ka gane wanga mutum da hasken ni'ima zai shiga aljanna wanga Allah ka saba cikin Allah madaukakin sarki zaki ga wujuhun yawma idin nadira wujuhun yawma idin nadira hmm. ila rabbiha nadira Allah ta'ala yake wasu hukuki wannan yayin suna cike da haske suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu Allah ka sa mu cikin wallahi malam ko mutum ya ya yi rayuwa tunda bakin mutum ne ma'ana baka fata ne Tura turata ki kiyama Allah zai mai da huska ce fara tas malam ka akwai wasu mutane da sun mutu tun kahin a sa su kabari hutu da zaka za ta zata kuma wani tar wani kamar shi magana ya mutu kan amma in ka ji huska sai wanga mutum gaskiya da ganin wanga huska Allah maɗaukakin sarki na gwada muku cewa wanga bawa Allah duk mai wankan gawa ya sani wani wallahi kamar shi magana wani ma sai ka so ka kawo bai mutu ba shi yasa a musulunci ya halatta in an kai wankan gawa an da ƙari yi a rai huska an sa sutura a kira yan uwa duk wanda sun gani ya ya gani mata tana son ganin biyu sai a ba su dama su ta gai shi amma sun ce wa ya ban kwana ban kwana da wa ke dai gama fiye ta amma ina magana ban kwana da shi ban kwana ka sun yara ya kuka ban kwana ne yanzu dai ya riga ya rasu a baki dama ki ga hukka ɗin na sha faɗi wani wani malamin muna jami'a wata rana muna final ya wani malamin mu Allah ya mai rasuwa mata ta ta rika auto magani cikin ya bai ta dawo kilomita hamsin tsakanin jami'a da da ta cikin birnin ya mai kayan ta auto magani sai aka ce mata ai sai to wallahi ka a yadda a rufe shi wallahi ta tafi malam dalibai da malamai duka an yi dako ko an gama wanka an yi komi ana jiran sai taho dawa masu ilimi na sun ka taro ne akwai daktoci akwai professor akwai manyan-manyan malam wasana addini kowa sai jiga sai sun domin sun tabbatar da an ka ɗauke shi aka ruye shi ba taho ba akwai matsala to a musulunci ya halatta yankawa mutum wanka an ka kare duk wanda ka san ganin huska sai a bari ya so ya gani ko ba gaskiya ba in ya gani yanzu ya barka ba shi ke nan ba da saboda ka wasu mutane za ka ga turun mutuwar su wala mana za ka ga Allah ya haska huskar su ka yi haske su haka ma hilin kiyama wasu huskoki za su yi wari tar tarihin su yi wajen yake nazarar na'im za ka gane wasu hasken ni'ima ga huskar su Allah ka samu cikin su shi na Allah ba daukacin sarki ya Wasu wasu wasu kuma za su yi baki ɗaya su ko sun taɓa Allah nan ma duniya za a ga wani mutum yana mutuwa za a juya halitta fuska sai ga ya kuma wani wani wata halitta daban abin ban tsoro wallahi ma wa wujuhun yawma idhin basira hmm. tazunnu an yaf'ala biha fa Allah ta'ala ya ce wasu muskoki wannan yinin batira suna masu turmukewa za ga fuskar ta turmuke ta yi wani irin yankwanewa ta yi baki irin ta zunnu an yi su'ala biya fakira ta cewa za a aikata mata mugu abu fakira za a yi mata bala'i za ta ga musibar shi mai wannan huska ya sa akwai matsala inda ko da ya mutu bai mutu daidai ba ire irin masu wannan mutuwa irin bokaye da malaman tsibbu da malaman duba suna in suka yi wata mutuwa wala malam ba a bari kowa ya dai saboda kai in ka ce wala firanka ya ɓaci so sun taba Allah tun duniya sai Allah ya ɓaci sai Allah ya wulakanta su shi yasa aka san mutum ya mutuwa kwaye shi sa aka ce man shabba ala shay'in mata alai wa man mata ala shay'in ba'athahu Allahu alai duk wanda ya rayu akan abu zai mutu akan shi duk wanda ya mutu akan abu za a tada shi akan abin saboda ka aka san mutum ko shi a zanga ganin ka wurin kwari kana masallaci kana gidanka kana wurin faɗa abincinka ba ka zuwa wurin cata ba ka zuwa wurin harakar banza ba a ganin ka duk inda aka ganka wurin kwari aka ganin malamai suka ce daga ce abin da ka saba tun ya tashi kiyama wanka ta yi baki irin akwai ma Allah ƙarya wa yau mal kiyama tarar lazina kada bu ala Allahi wa juhu hun mafi wa yau kiyama ta tarar lazina kada bu ala Allahi wa juhu hun su wadda أليس في جهنما مثوى للمتكبرين الله madaukakin sarki ya ce ran tashin kiyama za ka ga wannan suka wa Allah ƙarya suka mutu tun duniya sai ya ma Allah ƙarya har su mutu wa Allah ƙarya sai Allah ce za ka ga wasu sun sun yi baki irin Allah ce alaysa fi jahannama wasu lil mutakabbirin a ce ba jahannama ce matabbata ta masu girman kai ba ita ce shi yasa yan uwa musulmi ana son mutum kada shi wa Allah ƙarya in ba ka sani ba ka ce Allah wa sannan bayan haka imamu ibn kasir Allah shi masa rahama ya rawaito hadisi ya kawo asar na Abdullahi na Abbas yace masu hararen huska su ne ahlus sunna wal jamaa duk wanda ga ahlus sunna ne a duniya sunnan manzon Allah yayi tabi ya an kai mai haihuwa sunna yake bi in aure zai yi sunna yake bi bid'a ko guda bai to ran tashi kiyama zai tashi yana haske ga huska ce tas amma duk wanda kaga baka huska zai to dan bid'a duk wanda ya mutu yana wa Allah kage ga addini ne ga abinda manzon Allah ya mutu ya furta habbai amma shi ya ƙara ya sassanza uwan da manzon Allah ya zo da shi ruwan ma ka shi kyama za ka ya tashi da baka fuska ya yi fuska ta yi baki irin ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله madaukakin sarki yace amma waɗanda hukumin suka yi baki irin za a yi tambaya ta gaske mala'iku sun tambaye su ce akafartum ba'da imanikun. yanzu kun yi kafurci bayan imanin kun kafarta bayan imanin ku wannan ana gaya mutu tun duniya kun kun yi imanin zo kafarta saboda ka fa zuqul azaba ku ɗanɗani azaba bima kuntum takfurun ta dalilin kafircin yau ba a raga mutu suna da kun yi kafurci suna da yau ku bane ya ci ku ɗanɗani azaba sai a sa su cikin azaba a dinga wahalshe su Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa amman ladina biyaddat wujuhuhum wa amman ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun Allah madaukakin sarki ya ce wa amman ladina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda hukuncin su kai fari tar Allah ka samu cikin su Allah madaukakin sarki fa fi rahmatillahi su ko waɗanda a cikin rahama Allah kun ha khalidun su abin kan sama da dawama cikinta na ha abada ba ku duk wanda ya samu sa'a ya shige rahama Allah bai hita ha abada aljanna ba irin wuta ba ita aljanna in ka shiga ba kai duk wanda Allah ya ba sa'a tashi fara ya shige aljanna su shi ne ya gama wa ma'un min hadi mukhrajin Allah faɗo dokokin sarki yace wa ma hum minha bi mukhrajin duk da ke wannan siyaki ana magana ga kafirai ba su yi su suka shiga saboda ka abinda aka magana su yan aljanna in suka shiga ba ku yi amma yan wuta akwai wanda laihina ya kai su ya kai su wuta akwai lahuka dama da an ka hobi wanda kai mutum wuta to illa ne ya kai ka wuta amma akwai sauran imani to za a hishe su a kai su aljanna kaga wuta ana hidda mutum a kai shi aljanna manzo Allah kuma ba zai zamna cikin aljanna ba sai ya ga duk al'umma sai wanda su ta an sai da buta a kai shi aljanna akwai riwayar da aka yi aka ce manzo Allah ya ce masu wahal sai wurin ceto wanda suka mutu ba da yadda uwayensu ba ko da ya mutu bai da shi da uwaye manzo Allah san ya ce tai uwaye ne sai Allah ya ce ka ce ka nemi yadda uwaye ne in sun yahe bai a yanzu sai Uwa ya fi Allah ya manzo Allah a kyale sun walakanta mu a duniya nan na ganin matashi ya walakanta mahaifiya ce suna nan muna gani daga mahaifi malam uwa sai ta yi ni bata abinci ba babu ruwa ne uwa ta nemi wani abu da sai hana mata saboda ka duk wanda ya wulakanta uwaye ne wallahi ran tashin ya mafi ya wahala in ko kayi sallah kamar mi wulakanta uwaye Allah ba zai bari mutum ta shiga wuta wangiji Allah ya kare saboda ka za a hidda wasu a kai su aljanna amma mu ya Allah Allah ka tashin farko shigan mu aljanna ya tabbata Allah kai wa shiga tashin farko ya ubangiji sai Allah ba daukakin sarki wa fi rahmatillahi wa hum fiha khalidun sai Allah ya ce wa tilka tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله ما توقع كنزه تلك آيات الله وإنسان آيوين الله نتلوها عليك منا كرمت أصدريك يا رسول الله بالحق دقتك هذه آيات الله نتلوها عليك يا محمد hala kauniha mutalabbisatan bil haqq wa'annan ayoyi na Allah muna karanta su gare ka ya rasulullah suna cuɗanye da gaskiya gaskiya suke cikin su duk abin da kaji Allah ya faɗi gaskiya ne masu fararen huska wallahi gaskiya ne masu bakaken huska wallahi gaskiya ne malam ana baka labarin da tabbata ne hilin kiyama zaka ga mutane iri daban-daban duk wanda ka gani hilin kiyama kuka ta ya baki irin Allah ya wa ƙarya ko kuma dan bid'a duk wanda ka iske kuka ta ya fari ta ahlus sunna ya bi Allah ya yi ma Allah da'a ya bi uwaye ne ya kyauta musu Allah zai mutunta shi sannan hilin kiyama duk wanda haka an tsaye da kasan tururuwa ko kamar kyasu dan karamin kiyashi ƙasa, an ce shi ko girman kai da dan girman kai da nan duniya ya yi kowa bukudawa yana wa mutane girman kai da wulakanta mutane za a tare da shi kamar girman kyasu dan karami sannan duk wanda kaga ya tashi filin kiyama yana aman wuta shi ko ta marayu ya taba إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كنت على قبل كون آية لا يمانا نبيل كنت مرايب لكتك in ka ba ka irike su ce ba ka ba in an ba ka ce ba ka ce ba ka so da kasan kana da rauni ba ka yi taɓa ba manzan Allah ya faɗa ma abu zane maganar ya ce abu zari wallahi ina kwanka. amma kada ka yadda ka shugabanci mutum biyu shugabanci kore aka amsa inni araka da'ifan ina ganin kai mai rauni ne sannan wala ta tawalla yanna mala yatimin kada ka yadda ka jiba kudin marayu duke marayu ka a baka ajiya ko ajiya haka shugabanci ka kai mutum ne mai rauni mi a rauni shi ba shi zai yi ba amma wannan suna iya tuwa ya hudu da Allah wani na ji an siya kan baka aje ɗan da Allah ya san ka tsara miliyan guda cikin ita wallahi wani ka san kudin na wani marba nauna ba rauni ne ka sa ya ka yi basuwa bai iya yin kai shi guda ya ce wallahi ban baka ban ci ko ban bari ka ci ban taɗi ko ban bari ka taɓa to amma problem ɗin wasu musamman mata an ba ki kuɗin ki marayu ko ɗiyan wasu na marayu an ɗauko an ba ki ajiya sai wasu lallako ko su da Allah wance ya na naka sun da arami yan dubu ɗari biyar da Allah wata yan riba da na gani kasa wuce rauni sai da sun wance ke san kuɗin gaba ajiyar suna aka ba ai ba ne ai jibi na kani ki kwantar da hankali ki ɗewa lati masu na gare kaga ai goma ko ba manzo Allah ya faɗa ma Abu Zar yace wallahi kada ka yadda ka riki mara marayi to bale mutum ya ci akwai masu ci akwai wannan nan garin ga wallahi ya ya sanyi amma wallahi hauka cewa ta tashi shi dai ya kan wallahi ya shiga tsiya mugu don wallahi in ya gane ka komai zo ka ta yi roƙonka ya halaka ya cinye kuma ya halaka saboda yanzu ya shiga halam halam yake duke marayu ya cinye ya don suna ganin kamar kila ba a gani ta sa akwai wasu da zarar mai gida ya faɗi wasu hilayen da sun shi ya sai su takarduna ga hannu ne ko kuma a'a ya su takardun ba a iya gane inda suke sai sai sai da hilayen sai a yi saboda babu su da Allah wani mun ɗauka muna son ka faɗa wa ina na takardun hilayen marayu suke sai ce ah, a wallahi ne ba su ba su hilaye gare kuma shi ya sai da su ya sai ya sai shi ya sai ya kuɗin su ubangiji Allah ya kare sannan hilin kiyama duk wanda haka ya tashi gehen jiki ne ya shanye shi ko mara shi abin tsakanin iyalin yana daga ya tashi hilin kiyama gehen jiki ne hannu ne guda ya shanye kawa shanye baki ya juye ijiya ta eh Allah ya kare saboda manzo Allah ya ce man kana inda humra atani fama la ila ihdahuma dun al-ukhra jaa yawm al-qiyamati wa shiqquhuma ma'il duk wanda adda mata biyu ko ne da haka sai karkace ba guda ya bar wata duk yan sami sami da iyayen wajen wata da ya koma ita wacce yare ya hita batunsa ya fashe ta da kasan lahiya za su zaune wa lahiya matsala ya riga ya hita batunsa ya rata ya gama da ita ta jin kyama zai zo jihin jikin ya shan da kaga irin wannan marashi a tsakanin iyalin yana ya yi son wancan da suka wajen saboda sai karkace ta ko da rana sai ya koma ɗakin ba ubangiji allah ya kare shi yasa hilin kiyama za ka taga mutane mutane da kalori daban-daban to a kowane suke su kotu kala na to suna Allah madaukakin sarki yake khalaqu amalan salihan wa akhar sayya sun tako da aikin bai da mugu aiki kana aiki ne wurin tafsiri yanzu amma wallahi zuwa ajima sai ka isko shi inda bai kamata a gare ba irin suna suna bara suna <laughs> wallahi malam sai ka gane wurin tasiri ka ce ka wanga waliyin Allah amma kuma can kuna gani wani wuri sai ka ce a ah, ko shina <laughs> shina ya ta ya bata aiki to suna zaka ga khalaqu amalan salihan wa akhara sayya sun chako da aikin fayyar da mugu aiki sai Allah ya musu adalci rabin jikinsu mai kyau rabin kuma wanda ya riga ya muni ubangiji Allah ya kare ta Allah maɗaukakin sarki ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin Allah bai nihin zalunci ga bayansa Allah bai nihin zalunci ga talikai ma kana Allah li yuzlima ahadan Allah bai kunta zalunta wani mutum ɗaya ba walakin nan nasu anfusahum yuzlimun sai dai mutane suna zalunta kawunansu shi za Allah maɗaukakin sarki ce yawmahum barizun لا يخفى على الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله maɗaukakin sarki ce yau mahun barizo wannan yinin bayi za su bayyana ga hili da wanda an ka amana da wanda ya ci amana da wanda ya taba da wanda an ka taba duk za su bayyana ga hili la ya fa alallahi min babu abin da ka ɓoyuwa ga Allah Allah zai ce limanil mulkul yau wa adda mulki a yau wa adda iko a yau sai kowa ya shiru sai Allah ya amsa maka ne ya ce lillahi alwahid alqahar yau mulki ya kuma ga hannun mare ti bane da shi ya da mulki a yau duk wani mai iko amma da iko kai ne ma shi ke wallahi ma dan duk wani basarake daga sani ko mi girman rawa da ni wallahi ma na ranna suke ne shi kai ina ne da dibi biza za a yi shi da Allah wata kusin sarki ce al za kullum na nafsin bima kasabat yau za a saka kama kowace yadda abin ta aika la zulma al-yawm Allah ce babu zalunci a yau yau ka babu zalunci adalci za a yi amma nan duniya ana kwace gonar a ce dole za ka faɗa ba sai ka faɗa mun kore ka aiki dole za ka faɗa ba ka sai ka faɗa mun rage ofarka mun rage albashinka dole za ka faɗa ba sai ka faɗa to wa za ka faɗa ba Allah za ka faɗa ba Allah za ka faɗa ba saboda an hikarin ka ta kore bangare kuma imamu imamu zahabi ya kawo kisa wata tsohuwa da wani mai kuɗi rede mata bukarta ko sun ta iske bukka a rede kusa da gidan sama ne ce Allah kana ina an kai haka subhan ka addu'a ko ita iyawa wato tana son ta gwada ma Allah Allah kana ina a kai haka Allah ka san ban da kowa kai ina gare ni babu da zai Allah Allah ka gwada mini ai ba nan kuka haji ba sai da gida ya rubuce sai da gidan sama ya rubuce ya wata Allah ya rama mata to saboda ka shi yasa in kai kana da Allah kai tin aho da shi kai da shi shi ɗaya ka iya kwato ma haƙƙin kuma za ka ra tashin kiyama yi na wanda yake la zulmal yau babu zalunci a yau inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi ne nan sanan Allah ya ya gaba kai hankuri ɗaya mala ya an kai maka bari a ranar hisabi Allah ba mu ikon gani gaba sai Allah ɗaukacin sarki ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور Allah madaukakin sarki ce, wallahi mulku samawati wal ardi Allah shike da mulkin sama da ƙasa mulkin sama da ƙasa duka Allah ne duk abinda a cikin da abinda a sama da abinda a ƙasa dukkan Allah ne mulkan wa khalqan wa abida. bayin Allah ne kuma mallaka Allah ne kuma wato Allah shi ta abinda jiya cikin su dukan su na Allah ne wa ilallahi Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake mai al'amura duk al'amura su kuma zuwa ga Allah huwa al-hakim mutasarrif fi dunya wal akhirah Allah shine alqali wanda ke tasarrufi a cikin duniya da lahira shi adda kaya ne walillahi al-akhiratu wal ula Allah shi adda lahira kuma shi adda duniya to saboda haka duk abinda an kai cikin su a ƙarshe Allah shi shari'a duk da aka yi Allah shi ya alƙalbin shi ke ta riga ta ƙari shi tsara ta shi kyawa alƙallai miyagun alƙallai wallahi sai sun yi kuka duk shari'ar suka yi ba daidai wallahi sai Allah ya tashe duk shari'ar da alƙallai sun kai ba daidai ba rana tashin kyawa sai Allah ya tashe ta ya sake kuma su ya mu shari'a Ya wa alƙallan ga masu a ce ka isko ni gida alƙalin shiga da shi ka ce kotu gawa za ka cewa gawa za ka cewa akwai wani alƙalin da sani ya mu wani in kana son in bar ma matarka ka in kashe ma aure to kayan mu ba wallahi malam shi wanda an ka faɗa mata shi ko da gida ya ce wallahi malam ka abin da alƙalin bai son a raba haida mata ta bai son a kashe mai aure yan uwar sun je sun kawo kuɗi sun ba alƙali suna son alƙali ya kashe auren ya raba ta da mijin shi ko alƙali ya diwa bai ga wurin kashe auren amma sai ya ɗan ja shari'ar sai mijin ya isko shi ya ce in kana so in bar ma auren ka wallahi ka yin motsa ba ba ga ayin sun shiga azumi in sha Allah ya yi ya ce min tumalan ka gaban da buwan tsaba kuma ga alƙalin ga yanin wallahi sai ka raba da mata ita ɗaya gare ni matsala wai haihuwa ba ta yi ba ta ba haihuwa ba ya uwa suna son ita ko raba ta da miji don sai ta wuri ta zai ta kawo babu lahin komi shi na yanzu aka san shi ko alƙali an ba shi can nan sai ka yi amsa wangiji Allah ya kare sai Allah madaukakin sarki ya ce gaba wa ilallahi turja zuwa ga Allah ake mai da al'amura duk al'amura zuwa ga Allah ake mishe su komai da gari sai ya gama ya kuma ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون wato ‘yan uwa musulmi wagga al'umma da kuma garinta al'umma ce mai alfarma Allah yana ganin daraja al'ummarka an yi al'umma 69 su wuce mu an na 70 kuma mu an na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yana son al'ummarka saboda abubuwa dama wallahi daga cikinsu akwai wa'azi subhanahu wata'ala da yace kuntum khayra umma kun kasance ku ne yayya al'umma da cikin umumin da Allah ya cikin duniya ku ne mafificiya ga baki daya antum ya ummata muhammadin khairul umami li'annakum anfa'un nasa lin-nas saboda kun yi amfanin mutane ga mutane unhwanin ku ga mutane yana da yawa dalilin da yasa Allah ya zartar kuna da unhwanin yan uwanku malam ka ga mutum cikin daji kungurmin daji bai san gabar mai sanya maga addini ne ba sai ga an ce an wayar da kai ne ga addini an mutuntar da shi an koya mai addini ya iya ya kama Allah ya mutu shiga aljanna ba na akwai alherin da ya kai mutum na zaka ga bai san kabliya bai san ba addiya ba a towa aza wa'azi ai tayi ai yau ai yi gobe ai yi dibi wallahi wani sai ya gada addini ga malamai nan birjik wanga malami in ba ka so ne kana son wancan in ba ka so wancan kana son wanda babu alherin da ya fi na irin a waya da kaga addinin ka wallahi ba akwai a tsalki akwai a arwalla akwai a matsalla a gwada ma Gawar za a yi ga tauhidi bari kaza ikaza bari kaza ikaza wannan shine alherin da Allah madaukakin al'umma ta da shi saboda kuna amfanin mutane da mutane shi za ka ce khairun nasi manyan yanfa'un nan. mafi alherin mutane wanda ke amfanin mutane me yasa Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Isa yace wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu yace Allah ya sanya ni albarka nake duk inda nake saboda annabi Isa iya ce ga wuri marasa lahiya a warkar da su sannan annabi isa iya ce iske matsala bai daga sai magance ta duk inda ya ce gari ya iske marasa lafiya a kawo su kyauta za a warkar su ce kai akwai inda ya ce ko mutum ya mutu ya sadi na taɓa karantawa ya iske wani mutum kwana ne uku kamarin mata ta yana kuka tara su annabi isa ta sheka da izinin allah hmm. ya kira sunayen Allah ya yi addu'o'i wala mana ta tashi ba ku kayan ƙari ba eh akwai abin da ya kai wanga albarka malam saboda annabi isa Allah ya ce ya mai albarka duk inda yake duk inda ke a cikin umarni ne dama albarka shi ne duk inda ka ce a cikin umarnin in ka bar garin ku inda ce kana sharan masallaci a cikin umarnin ka wannan wurin in ka ce ka iya allura kuwa wani allura in ka ce a kai ƙwar'ani sai koyar da wanda ka iske ƙwar'ani ke wani ma iya ce gori ba a kusa ya sai tashi yi wa'azi wannan abun amfanin mutane ke amma biya amfani wanda ba a amfani al'umma kai ba mai amfani da kai shi ku ba amfani da kai ba gidan ka ba amfani da kai ba jama'a ku to biya bi amfani ka ke khairun nasi manyan faɓin nasu mafi alherin mutane wanda ke amfanin mutane ne amfanin ga mutane shi yau in kuɗi gare ka an amfana kuɗinka suwa da kuka ci kuɗinka kai ko baka da komi wane gudunmuwa ka ba cikin unguwa kana da unwani ko baka da A kowane ci unwani ne cewa ya to duk wani ɗan ta'adama wani ya zama cikin unguwa za mu ɗauki mataki a kai ka shi a lalata ba ka yi Ko wani mutum da su gani wala ma na akwai unwani da akwai gare sai in ya kiya wani mutum da kan gani bar ganye ko karamin yaro yana da unwani da ya kamata a cikin ta hada bangare ne sai in ya kiya shi da Allah ba dokokin sarki yace ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuntum khayra umma ukhudhu lin nas kun wajhi da aka saka doyin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da alkhairi wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hayi daga mugun abu wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah kaga waɗanda ayyuka guda uku na farko sai ku yi imani da Allah ku zo ku yi umarni da alkhairi da kai ayin daga mugu ayi kenan a tahi sai ai tai saboda babu abin da adda wuya irin wa'azi mutum na abisa ɗabi'a ta kan son karaba shi da ita ai da shi Allah himman za Allah rahma me yasa iska larabawa ce su bar shirka da Allah su bar ku kuma sai lahi gare su wadda bi da aka sa a hana su rabi da mutum ya saba na bukakon ka hana shi Allah ya mana sai ka sa tsaye da saboda ka shi sa haka wa'azi wuya daga to kuma da wa'azi na Allah ya fi fito ga al'umma shi sa sayyidina Umar radiyallahu ya ce man sarrahu an ya kuna min hadhihi al-umma falyu'addi shan Allah ya fiha duk wanda ke farin cikin ya zamo daga cikin al'umma ga ta manzala ta sallah to ya ba da sharaɗin Allah a cikinta sun makara ne ce walau amana ahalul kitabi la kana khairan nan, me sharaɗin sharaɗin shine ka kai wa'azi kakka zama shi dan wanda a kurma kana ganin mu ba ba ka yi magana sai a a ni wallahi ban magana ka illahi a a wallan ta ce magana haka sai ka samu ne kama maka amma haka ɗaya ga unguwa kuna bari ga ana kawo fasikai suna zuwa suna tattali suna yi muku ɓatan cikin unguwa ku kyale su ai bai yiwa mana magana aka yi wata unguwa ta kuma da kasan unguwa karuwai ko zaburo ɗaya ya ɗauko yarinya ya toye ya ba sani da inda wata unguwa kuma ta kuma da kasan nan na abinda saboda shaye-shaye in dare wuri ɗaya ka tashi ina muhari ina zuri zai na da tijawa unguwa ina matasan unguwa kuma abin kyale a dinga muku a cikin unguwa ba kuma gara wallahi dole a tashi yanzu kuma kwalon baya da an to ana magana kalta ga gumi ya yi tsada ga tsama ta yi tsada ga komi ya yi tsada amma kuma sai a to a gina kiɗa gangun ba cikin unguwa wai kalta za a yi sai da mutane suka taso kowace unguwa sai mai shi ya to ya haɗa kai da mutanen unguwa ba musu su ko ka'ida duk inda an ka rubuta rubuta an ka kai aka kai ma hukuma cewa ba musu ku ba a yi ka'ida ce amma sai ka iske wasu fasa kai cikin mutanen shi su ce don mi gina ne adda abu na a to kuma gida na aiki to sai aka ce ka'ida duk makwabtan ka ce ka faɗa musu sun amince in za a yi kansa gidanka za ka wanke ɗiyarka sai ka sallama mu wanga gida ka ce da Allah da cikin suna naka akwai ai kan kowa gidan in ka amin suna yadda Allah ba sai in ko an kato an kaza ba da yadda mutanen makwabta ba to in hukuma ta kan musu wallahi sai mutum ya kwaci kai gama mai martaba ya faɗi ya sa wannan doka ya kira su ya kai suka tafi ina zaune fada mai martaba a yantarta suka zo na gare ka sarki ya faɗa musu wasu kayan su ku ala kayan sai kun tabbatar da wanda ya gayyace ku biya magana da makwabta ne duk sun amince a su a yi in ku ba haka ba ku sai ku ala kayan doka bi kana mutu ba amma da shagar ubangiji allah ba mu ikon gata saboda yan uwa musulmi wallahi wannan aiki da gani aiki ne mai wahala sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum da ahlul kitabi yi imani da manzon Allah da Qur'ani da ya kasance shi alkhairi gare su yaje matsalar da an ka samu minhumul mu'minun cikin su akwai mu'minai su ahlul kitabi an sami sun yi imani da manzon Allah kuma sun yi imani da Qur'ani amma wa aktsaruhumul fasiqun mafi yawan fasikai yahuda da kiristoci mafi yawan fasikai ne da Allah madaukakin to kaga wannan shirya da Allah ya yi musu shi yasa yahudawa da halaka jihar ce ba yahudiya musulunci su ko nasara su ma ana samun suna musulunta da yawa cikinsu amma cikinsu akwai fasikai da yawa duk wanda ya musulunta sai ga ya bar wannan aiki ubangiji Allah ya kare shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce lan yadurrukum illa azab lan yadurrukum illa azab hmm. wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun to dama kun san duk wanda Allah ya wa ni'ima sai ai hasara kuma duk wanda ya dauki aiki na da'awa wallahi sai ya yi hankuri akwai mai dibin sai sai yanzu kai wani baka ga aiki ba sai wa'azi eh? wani yana shago wuri kaza ya samu kuɗi wani ya yi aikin gwamnati wuri kaza darakta na wani ya yi kaza amma kai baka da aiki sai wa'azi to Allah ka tuya kama sana'a baka da sana'a shi abin da ka suna ni in kana wa'azi baka samun kuɗi <laughs> kuma galali shi wazi dama aiki ne na Allah aiki ne na annabawa wanda Allah ya azaba ba kowa na ka zama mai wazi ba ba kowa na ka zama mai wazi illa kawai aikin wazi Allah na ka samu su Allah ya ji ƙarshe ka bakar gero ko sai ce mu lebarori ne na Allah Allah ya zaɓe mu ya samu kiwon ga aiki to daga ba mu da aikin da ya yi shi wallahi malam inda zaka gana kana kana kana duke cikin gona kana aiki sai abu goma a cewa aziza wallahi malam ajiya idan kai ka wanke kayan ka sai ka sa ka sai kana cikin gona fa akwai wannan cikin shago a cikin tiliki sai abu goma ta wa'azi an Allah sai ga diyarin shago ina da wurin wa'azi ne saboda abin cikin zuciya yake shi abin da ya ɗauka wa abin da ya hime wanda abu. amma su wasu ko daga gehe suna kallon cewa baka da aiki baka da sana'a to ita sana'a inda albarka ta sai ka daga nan su ƙara gaba sai Allah ya sa albarka ta duk wanda ka wa'azi ya san da wanda wallahi malam sai ka daga da wurin wa'azi sai Allah shi ma wata hayya da akwai wanda daga cikin mutanen mu malaman mu ya ce wani ni na tabbatar da magana da gaskiya ya sai wani masallacin a darasi da sati mana ya gama ko na kawo kawo beda da ko na kawo kawo beda amma ya zama ne sai da an kawace gaba ɗaya masallaci kada wani ya gane cewa da kaka an kai yana ajin hawa sai bari sai da kowa ya wata sai ya kama hanya ya hina ce hina ta ya kama hanya sai ya gamu da wani mutum ɗai ya ce wala ya kusan shi ya kawo ambula bai ba shi ko da ba sai ga dubu hamsin ya ce ire-iren waɗanda suna da yawa sai ka to kayan aikinka ka gama saboda Allah can wani ka wani da can Allah ya baka wani abu to saboda ka aiki na wanda adda alheri da albarka ne Allah ka babu ikon gani shi na Allah maɗaukakin sarki yake cewa lan ya illa a su waɗannan masu ƙiyya da ahal kitabin nan da aka cewa aksaruhum fasiku ba su iya cutar da ku da komi har abada illa aza fa sai cuta ta baki kawai a zazzage ka shi ko zage bai kara komi bi alsinatihim min sabbin wa da'anin za su dinga zagin ku da suka ku sai ku dai ta kauyawan banza wallahi wanda in ka kawo shi dai ta kauyawan banza da yake ba ka sani ba sani duniya ta cika ba ki sai kana ganin cewa ba kauye kake har yanzu ga akwai masu ganin in an ka tashi zagin sai ta yi ta ba dan izala kauye ana ganin wai fara kuje ka san ya kawa me yasa wai baka cin goro baka shan ba baka soyayya da yan mata duk haraka ba kai na wayewa kai ba ko ba kai su sai a dinda suka da wani ya wannan ba komai na Allah ya ce su na mutanen lan yadurrukum illa ad wa in yuqatilukum Allah ce wallahi in za ku yaƙe su yi wallo kumul adbar za su juya muku baya yan hazimuna min gari an yi min ku shai'a za su tarwaɗe ba za su samu komai gare ku ba Allah ba ɗaukakin sarki sun malayi wasu wasu ba za a taimake su ba Allah ba zai ba su nasara a kan ku ba inda ku kun rike kun ci gaba da wannan aikin na Allah wallahi Allah sai ya taimake ku saboda ka ƴan uwa musulmi na da kyau ku fahimci ta bai da shi illa kawai a zage shi a soke shi a wautar da shi a ba kawai a dinga mai izini shi iya za a yi saboda lokacin da mai wa'azi yake wa'azi akwai mala'iku da tafiya suna bayan sport na karanta ina aka ce mala'ika 500 suke zuwa suna mai wa'azi sport inda yana saboda allah kaga irin wannan aiki ai ba karan a yau na tsaya da shi inda mala'iku suna kama masa suna tare da kai Allah ka babu ikon gafi sai Allah ta'ala ya ce duribat alaihimuz zillat ضربت illa bi hablin min إلا wa hablin min annas wa ba'u bi ghadabin min Allah وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون muka ta ta eh? da lokaci ya riga yi. inda muka roƙo ga Allah inda muka yi kuskure Allah ka yahe mu inda muka yi daidai kuma Allah kuma wala da faranta ya samu aiki da abin da muka ji Allah muna tawafi da wa'annan ayoyi da muka karanta Allah akwai marasa Allah mu Allah ka warkar da su akwai mata masu kuɗan maza kuma aiko Allah mu roƙe ka Allah ka ba su maza na ƙwarai duk wanda adda guda Allah ya bashi ikon tsara eh wanda adda biyu kuma Allah ya bashi ikon ƙara wanda bai da ko guda kuma Allah ya hore mai abin da zai Allah mu roke ka akwai wa'anda suke cikin hali na tafiya Allah ka mai shi su lafiya Allah wannan insecurity da muke fawa da shi Allah ka yaye mana shi ka gwada mana karshe ne ya ubangiji Allah ya mutunta mana addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وما يعبد على ضمانك انك مسلك وانك الا فراش لا دار من الصلاه وانك تسوى على انك تنشر من الصلاه mai girma na masallacin wani da Allah ta sanya masa a nijami kamun da aka gina don shi Allah ta haske a kabarin sa kamun da ana zuwa Allah ta gafarta ma ɗaya samu Allah ya kare ya Allah da mu ubangiji Allah ya gafarta musu kai musu rahama amin ya Allah ya Allah wannan wata mai albarka wa ubangiji Allah ya sa mana cikin wannan da ya sa da wuta zuwa kan amin ya Allah ya Allah ya sa mana cikin wannan da ya gafa amin ya Allah ya sa mana cikin wannan da ya ba arziki mai yawa mai albarka ya ubangiji ya Allah ya sa mu dace da ilimin da ka ya Allah yadda muke faruwa a nan Allah ta haɗa fuskokin mu a cikin gidan ya Allah a masu neman madara aure domin da Allah ka ba su magana na gari da aure su ya Allah waɗanda ke gare ma wani su wani da Allah sa su gama lafiyar su ya Allah ka sa su musu da ya Allah ka sa su gane cewa aure hanyar da ke da kan wanda kuma su kwanta da Allah ka dawo da su a hanyar ya ya wanda su kuma gare ma ya yi su Allah ta dawo da su a hanyar biyayya wa wuri Allah ta su da abiya muna addu'a ga ɗan kaso mu wuri da Allah masu tausayi da cikin su Allah ta ƙara ba su jari ba albarka abiya waɗanda ba su tausayi kuma wani da Allah ta yi da su abiya su ma ma'aikatan wasu wuri da Allah waɗanda da tausayi masu kamantawa masu gaskiya su ma wuri da Allah ta ƙara ƙarya su da su abiya waɗanda ba su tausayi su ma wuri da Allah ta yi da wani. shugabanninmu na mulki na addini allah ta da su allah ta da su akan ta abin da ya ana tsari an ga malamin shaɗa kero da da da da ya allah ta musu gafara ta musu rahama amma ana aiki da su wani matar shi allah ƙara ba mu da gudunmawa da ke mutuwa ta shi بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا عليك توكلنا وإليك أنظرنا وإليك المصير ربنا جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم